kalloo shawraaroo na basiiraa kuyi kalloo shawraaroo na basiiraa kamusammee addiinuun guyya saaraa kamusammee addiinuun guyya بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masauraran mu da masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkan mu da sake saduwa da ku a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke bayani akan hukunce-hukuncen mata a cikin watan ramadan idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun yi bayani akan hukuncin sallar tarawihi ga mata Ma'ana shin ya halatta ga mata su fita masallatai sallar tarawihi inda muka yi bayani cewa ya halatta a gare su fita sallar tarawihi saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam la tamna'u ima allahi masajid allah kamar yadda imam malik ya rawaito da wasu malaman hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ku hana mata bayan allah zuwa masallaci sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wasu hadisan wa buyutuhunna khairul lahun sai dai su yi sallah a dakunan su ya fi musu alkhairi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cewa a mace ta yi sallah a ƙuryar ɗakinta ya fi mata ta yi a ɗakinta sannan ta yi sallah a fa sannan ta yi sallah a ɗakinta ya fi mata ta yi sallah a cikin falanta don haka duk lokacin da mace ta shiga can cikin ɗakinta to wannan shine abin da ya fi mata alkhairi shine kuma abin da ya fi dacewa da ita sannan mun yi bayani cewa mutukar mace za ta je sallar tarawihi ko kuma sallar tahajjudi to lallai ya kamata ya waje ba a gare ta ta kiyaye wasu abubuwa na farko ta nisanci sanya turare saboda duk mata da ta sa turare wani ya sha'awata za ta iya samun zunubi sama da ladan da za ta samu na a tarawihin da ta je yi sannan ya waje ba mace ta kula wajen cakuduwa da maza sannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata matar da za ta fita sallar tarawihi ta kula da su shine a tsayawa a masallaci a tsayawa a sahun da yake na ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fiyayyen sahun mata shine na ƙarshe fiyayyen sahun maza kuma shine na farko mafi sharrin sahun mata shine na farko mafi sharrin sahun maza shine na ƙarshe saboda haka an fi so mace in dai zai yiwu ta yi ƙoƙari ta tsaya a sahu na ƙarshe na mata fiye da ta tsaya a sahu na farko na mata sannan kuma a mace ta guji ƙoƙarin a neman masallacin da yake akwai mutum wanda yake mai sauti mai daɗi saboda wannan zai iya jawo mata fitina ya zama maimakon ta samu lada sai ya zama wannan ya jawo mata ta samu alhaki sannan kuma ba shi daga cikin al'adun magabata ƙoƙarin samun mutumin da ya fi sauti mai daɗi saboda wannan yana iya jawowa a mutum ya ɓata lokacinsa wajen abin da shari'a ba ta sharanta ba akwai abin da yake da alaƙa da itikafi shine shin ya halatta ga mace ta yi itikafi ko kuma bai halatta a gare ta ba tabbas waɗannan nassoshin da muka yi bayani na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa kada a hana mata fita masallaci kamar yadda malamai suke cewa za a iya fahimta halaccin itikafi a ciki sai dai faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi na cewa wa buyutuhun na khairun lahun a ɗakunansu sun fi musu alkhairi to wannan yana nuna cewa tabbas mace da za ta zauna ta yi karatun alkur'anin ta ta bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala a Ramadan a cikin ɗakinta wannan shine ya fi mata alkhairi fiye da ta fita ta je ta yi itikafi. idan mace mijinta yana yin itikafi kamar yadda malamai suka faɗa ya halatta a gare ta ta ziyarce shi ko da a ce tana gida kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam safiya ta ziyarce shi kamar yadda ya zo hakan a cikin littattafan hadisi irin su bukhari da wasu littattafan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam safiya ta ziyarce shi yana itikafi har bayan ma sun gama tattaunawa da ita ya fito zai raka ta har wasu sahabbai suka ganshi saboda haka ya halatta ga mace ta ziyarci mijinta wanda yake itikafi a masallaci abu na gaba wanda za mu yi bayani wanda yake da alaƙa da mata shine ramakon azumi kamar yadda muka sani yana daga cikin al'amuran da allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta wa mata shine yin jinin haila mun yi bayani a kan hukunce-hukuncen da suke da alaka da jinin haila a darussa waɗanda suke sun gabata yaushe ya kamata mace ta rama azumin da ta sha yaushe ya kamata ta rama azumin da ta sha saboda duk lokacin da mace take jinin haila to dole wannan zai sa wata ran wannan jinin hailan ya faɗo a ramadan bal mafiya yawancin mata ramadan ba zai wuce ba tabbas sai sun yi jinin haila sai dai idan suna da ciki ko kuma suna shayarwa saboda haka wannan azumin da ta shayar shi kamata ta rama abin da ya fi dacewa a gamace shine ta yi ƙoƙari ta rama azumin nan a lokaci mafi kusa saboda halin rai da kuma halin yanayin rayuwa domin wani abu zai iya bujiro mata wanda zai iya hana ta ta rama wannan azumin sai dai idan da za ta jinkirta shi har zuwa sha'aban ya shiga to azuminta yana nan kuma abin da ta yi ya halatta saboda na aisha tana cewa azumin watan ramadan yakan ragu a kaina har zuwa sha'aban saboda matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana saboda tana ƙoƙarin ta kare sha'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta son ta ɗau azumi kuma ya zama cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da buƙatarta saboda haka mace za ta iya barin azumi har zuwa watan sha'aban ɗai idan za ta rama azumin nan shin ya waje ba a gare ta ta jera su ko kuma za ta iya yin su a rabe abin da ake nufi shine yanzu idan mace ana binta azumin kwana bakwai ko kuma kwana shida shin ya halatta a gare ta ta bar wannan azumin har zuwa mana idan mace ana bin ta azumin kwana shida ko kuma kwana bakwai shin ya halatta a gare ta ta yi azumin nan a rarrabe mana ta yi kwana biyu ta huta sannan ta kwana biyu ta huta sannan ta kwana uku ta huta shin wannan ya halatta a gare ta ko kuma dole sai ta yi su a jere malamai sun yi saɓani akan wannan matsalar inda wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewa ya waje ba a gare ta ta jera su saboda ana buƙatar ta azumin ne kamar yadda ta sha mana kamar yadda ta sha su a jere to ya waje ba ita ma idan za ta rama ta rama su a jere wannan shine kauli na farko sai kauli na biyu wannan shine mafi inganci shine ya halatta a gare ta ta yi a rabe saboda Allah maɗaukakin sarki da ya zo a cikin alkur'ani cewa yayi wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra Allah maɗaukakin sarki yake cewa duk wanda yake mara lafiya ko kuma a yake halin tafiya to ya rama wannan azumin a wasu kwanakin na daba. saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo da wani hadisi wanda yake nuna cewa dole sai ka yi azumin nan a jere ba ba wani hadisi ingantacce wanda ya inganta a kan cewa dole sai ka yi wannan azumin a jere saboda haka allah maɗaukakin sarki da yake cewa a rama wannan azumin a wasu kwanakin na daban wannan yana nuna cewa idan da a ce mace ko kuma duk wanda ake bi azumi zai yi a rarrabe to azuminsa ya yi ya yi ɗaya sannan ya sake yin biyu sannan ya sake yin uku har zuwa ƙarshe saboda haka ba wajibi ba ne a gare shi sai ya jera azumin kamar yadda ya sha tsayi idan mace ta mutu bata rama azumin ba kamar yanzu misali mace ana binta azumi sai ta mutu bata samu ta rama wannan azumin ba to wannan malamai suna cewa ya kasu kaso biyu idan ya zama cewa rashin lafiya ta yi bayan ramadan din ya kare har zuwa lokacin da ta mutu to wannan babu komai a kanta kuma ba ta da zunubi a wajen allah subhanahu wa ta'ala amma idan ya zama cewa sakaci ta yi abin da ake nufi da sakaci shine kamar yanzu a ce misali azumin watan ramadan ya ƙare da azumin watan ramadan ya ƙare sai ya zama cewa ta samu lafiya ta wajen wata ɗaya ko kuma wata biyu ba ta rama azumin nan ba daga baya kuma sai cuta ajali ta kama ta sai ta mutu to wannan malamai suna cewa za a rama mata wannan azumin da ta sha saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam man mata wa alaihi suyamun sama anhu waliyuhu duk mutumin da ya mutu yana da wani azumi wanda bai biya ba to waliyinsa zai masa wannan azumin kamar yadda bukhari da muslim suka rawaito a wani hadisin kuma wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babata ta mutu ana binta azumin wata ɗaya zan iya rama mata sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa yaya kake gani idan da a ce babakka ana binta wani bashi shin za ka biya mata wannan bashin sai ya ce na'am sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tabbas bashin allah shine ya fi cancanta da a biya bashin allah shine bashin da ya fi cancanta a biya saboda haka duk lokacin da mace ya zama cewa ana bin ta azumi to ya waje ba a gare ta te gaggawa biya kamar yadda muka yi a bayani a baya ko kuma a za mu iya cewa ba za mu ce ya waje ba a gare ta ba amma dai abin da za mu ce shine ya kamata a gare ta ta yi gaggawar biyan wannan azumin saboda harar rashin lafiya amma idan ta jinkirta har zuwa sha'aban ya zo to azuminta ya yi kuma ba ta da wata matsala matuƙar ta rama kafin ramadan ya zo in kuma ramadan ya wuce to kamar yadda malamai suka faɗa to duk lokacin da za ta rama guda ɗaya in dai ta hanyar sakaci ne ba ta rama ba to dole da azumi ɗaya sai ta yi masa ah, sai ta ciyar da miskinai a kan wannan yinin da ta sha wannan shine abin da ke da alaƙa da ramakon azumi mun yi bayani cewa a takaice duk matar da ake binta azumi to ya waje ba a gare ta ta rama wannan azumin sai dai yaushe za ta rama wannan azumin shine muka ce tana da damar da za ta rama tun daga farkon shawwal har zuwa ƙarshen sha'aban sannan muka yi bayani cewa ya waje ba a gare ta ta rama wannan azumin kada ta bar shi idan da za ta bar shi ta yi sakaci kamar yadda wasu suke yi to allah subhanahu wa ta'ala zai kama ta ma'ana idan da a ce za ta bar azumin ya zama cewa ta bar shi kawai ya zama ya tafi wasu za ga cewa ramadan ya wuce ana bin su azumin kwana bakwai ko kuma kwana shida sai su bar shi su manta da shi kwata-kwata ba su rama ba to Allah subhanahu wa ta'ala zai kama ta sannan idan ta zo ramawa mun yi bayani cewa a zance mafi inganci shine za ta rama ne a rarrabe mana ya halatta a gare ta ta rama a haɗe mana ta yi kwana biyar ɗin a jere ya halatta a gare ta kuma ta yi kwana biyu ta huta ta sake yin kwana biyu ta huta ta sake yin kwana biyu ta huta har zuwa ƙarshe sannan mun yi bayani cewa idan ya kasance mace ta yi sakaci ba ta rama azumi ba ta samu damar da za ta rama amma ba ta rama ba har mutuwa ta zo mata to ya waje ba ga makusantanta su rama mata wannan azumin saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam man mata wa alaihi suyamun sama anhu waliyuhu duk mutumin da ya mutu ana bin sa wani azumi to ya waje ba ga majibincinsa ya rama masa wannan azumin amma idan ya kasance a rashin lafiya ta ta yi bayan ramadan ya ƙare har zuwa lokacin da ta mutu to wannan babu babu wani dalili da yake nuna cewa dole sai an rama mata wannan shine abin da ya sauwaka a cikin wannan darasi saboda ƙurewar lokaci insha Allahu ta'ala za mu ci gaba a wasu darussan na gaba inda za mu ci gaba da yin bayani akan hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da azumin watan ramadan kafin wannan lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kallo shauraro na basira, kui kallo shauraro na basira, da musamman addinin ku ya tsara. غدي الدين يثارا